Dạ ủy. Siyasa tun da na zo garin nan Allah shekara Hello, hello, hello, hello. ban ga abin da za ba to a takaice abin da muke faɗa a yau shine mun tara ku 'yan jarida kamar yadda aka saba domin mu yi maku ƙarin bayani akan waɗansu nasarori da hedikwatar 'yan sanda ta samu ta jihar zamfara wajen yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan ta'adda na daidai akwai abubuwa da dama bayan su kansu masu laifi guda takwas da aka kama waɗansu su an kama su akan matsalar kidnapping wato garkuwa da mutane wasu su kuma an kama su akan damfara ta kuɗi har tsabar kuɗi naira miliyan ɗaya a wanda aka yi a wajen atm mashin ɗin nan wanda ake cira kuɗi a bankin zanar bank da ke talata mafura sannan akwai makamai waɗanda ƙira gida ne amma an yi masa kamar ak-47 amma ƙira gida ne saboda su waɗannan da kuke gani suna amfani da ainihin harsashen da ita ak-47 kuke amfani da shi in kun lura za ku ganta ƙira gida ne amma harsashen da ke take amfani da su harsashe ne na ak-47 kun su, to abin da ya faru shine yanzu na 'yan sanda ta samu bayanan sirri cewa an ɗauko wannan makaman za a kai su a dajin manhayi zuwa ga waɗannan miyagun mutane da kuma waɗannan kudin da za a yi amfani da su shi kwamishina ya tura mutane su je wurin ba kuma in sun je wurin su ci gaba da ainihi a da ake ce da sentiri to wajen wannan sentiri ne gina su waɗannan miyagun mutane sun samu bayanai daga yan uwansu yan kofin masu taimaka musu cewa da koli suna nan wani eh, suka rigita suka ingata suka yadda waɗannan kaya a cikin duhu eh, suka gudu eh, lokacin su kuma jami'an mu cikin sintirin da suke yi suka zo suka samu wannan buhun kuma aka samu waɗannan kayayyaki ga sunan guda goma sha uku da waɗannan guda goma ne manyan suna uku sannan ga abomination na iya yake 47 sun kuma guda 146 shi kuma akwai abin da ake cewa kashi rajis shi ba na za a ake amfani da ita ma bubbuka a ta kira gida shi kuma ga su guda tara shi ne abubuwan da aka samu kuma kwamishinan ya sanda tura da karin jami'ai ana ana aiki da aiki da nasiri waɗanda za su taimaka wajen kama waɗanda zuwa bukatar akwai mutane uku waɗanda aka kama a tunatan mafara waɗanda su kuma ƙorafi ne aka samu a gurin wani bawan allah da ya je a atm don ya cire kuɗi so lokacin da ya sa katin shi na atm don ya cire kuɗi so akwai matsala ta network sosai ɗan su wacce ya kawo ya taimaka mishi lokacin da ya zo ne ya taimaka mishi sai ya goga abin da kanshi lokacin da ya goga abin da kanshi sai suka ce mai ai suka dai da sibin nashi aka nuna mai cewa ai an sa katin amma katin inji ya rufe shi da haka nan take aka ba shi shawara da shi cikin banki ya kai kowace wanda ya shiga cikin bankin yana cikin ba da korafi sai ya ga an zare ba kuɗi naira miliyan ɗaya so ko da ya fito bai ba su sun gudu da ya kawo korafin da ya kawo allah ya taimaka aka samu bayanai kuma aka kama su akan hanyar su ta za ta fatara zuwa sai domin su gudu kuɗin dai ga su da naira miliyan ɗaya kuma suka da sun kai su nan kuma bayanan da suka bada sun ce wannan ba shi ne na farko ba sun shayi sun yi a fituwa sun yi a wurare da dama a jihar kano kuma sun yi a zamfara sun yi waccan motar su ce wadda suke wannan aikin da su so saboda haka yanzu wannan motar da ta can ita ma ana zargin ta don ba a yi da ita ba